zahiri da ni dai sani na na rurrufe komi da komi da zan wucewa mai yiwa mutanen koyi aljannu sun ka bude su haka ta faru zahiri da baɗili ilimin Allah ne in ka san zahirin ka kai tanadi a gurin baɗin ka kaji ɗan uwa Yusuf da kai nake magana lafiya zaki zo ki shigo mun mutane ofis ba ko sallama kawo haka lafiya ci wa zan masallama ai mai mutunci shi ake mutunta. ka manta abin da kai ne ta za a yi mahaifina ya zo wurinka ka wulakanta shi ya zo da mutane ka ki sauraron sa amma shi naka mahaifin ya zo da nashi mutane ka yanzu na san yanayin na baki mutunci to mahaifina ki kake da mahaifinki to akan me ba zan haɗa mahaifina da naka ba mahaifin ka da mahaifina ne akan me kamar ya dole ai ya zama wajibi da tsiyar a'a za a ce wa dukiyar mahaifinka ka shiga ka yi balle balle ka yi wa a a kai ba ka iya ka ji na salime kar ka saki da gurin nan ka ji na salime get out <laughs>